Wa alaikassalam. Na'am. An dawo lafiya? Ya gajiya. Gajiya akwai ta. San da zo. Tom, tunda kaga ka riga ka dawo, ruwan zafi ya riga abin nan. Tashi mu je yi wanka. Sai mu je ka ci abinci. A, je na wanka yau ba sai. A'a. Kaga, tashi ka je wanka. Ba ki Madam, biyo ka zan yi fa in tabbatar da kayi wannan ce ne. gaskiya ya kamata ya dinga samun natsuwa saboda rashin samun bacci yana haifar da matsala a cikin kwakwalwa gaskiya ne da wannan wallahi bai samun bacci kai shi fa tun da ya sa mazan ya kwallafa ran shi lalle sai ya aure tun daga nan ya kasa samun sukuni malam ibrahim ka dinga rage ma kwakwalwa ka yawan tunanin da kake domin hakan zai haifar maka da damuwa matuƙa. Kuma yana daga cikin dalilin da ya sa ni ce mu tare da ku a nan gurin, lalle sai mun haɗa mai da addu'a. Abin da za a yi Umar, zuwa an jima da yamma ku same ni a asibiti. Akwai magungunan da zan bada sai yi amfani da su. Ba damuwa, Doctor. To shi kenan. Bari zan koma ofis. Ba na kakata. <laughs> To shi ke, Doctor. An gode. Lafiya. <laughs> ka dai ji abin da dr dini ya faɗa kuma ya tabbatar maka da cewa yawan tunanin da kake yi shine haifar maka da wannan cutar sani wallahi ni ma ban sani ba kawai ne ma ji nake mutane suna cewa ina yin tunani yayi yawa amma ni ba na ganewa kana nufin kai kanka baka san kana yi ba tsinta kanka kake a ciki kawai tabbas salamu alaikum wa alaikum salam ah. kuna tattaunawa da mutumin kenan sosai kuwa ka ai insha Allah zuwa da yamma nan zamu koma wajen likita saboda a ƙara duba lafiyar shi don har yanzu ban gama da ingancin lafiyar shi ba Allah ya kai mu ni fa ina ga ya kamata mu tashi mu tafi asibitin nan dan kamar lokaci ya kusa to ai kamar naga lokacin da ya ce mu je bai yi ba ko kana ganin mu je yanzu babu damuwa to ai shiga shiga kawo mu je kuma gwara mu mu je mu jira da a ce wai mun wuce lokacin da za mu je ko gaskiya ne to shikenan mu je amma dai gaskiya kuɗin mun uzuri in biya gida ɗin watsar wasannin mu wuce tare eh zai fi jin kwarin jiki shi ba masala mu je ta gidan ɗauka sai in gaida umma ni kuwa ina so in yi kyautu tambaya amma ban so ki magana ta mu na fahimta ina jin kai tambayar ka bayan na fita gidan nan na san ba gidan ba waya ya aka yi kika samu waya bayan fitar ka ne umma ta zo ta kawo min waya tare da kayan abinci ta kawo mana da yawa yana kicin Allah sarki Allah ya saka mata da alheri wato inda a ce kuma ta duniya idan ki da duk mazan duniya sun yi alfahari da matansu da irin wannan rikice-rikicen da ake samu da da aure na sai da ta na gode Allah da ya bani miji irin ka na gari mai kula da hakokin da Allah ya daura masa ina alfahari da kai haka amma na gode wa Allah da ya bani mata ta matar da take kula da dukkanin haƙoƙin da Allah ya ɗora wa mata ta da kai Allah ya ki amin amin na gode kaga mace abinci kar ya huce in ta so daga baya mun gama cin abincin sai ka zauna kai ta kallo na har gari ya waye kallon jikari da yake yana samun hushi yana koyo dukkanin dukkanin na gode wa Allah da ya bani miji irin na gari mai kulawa da ni ina alfahari da kai ina na gode wa Allah da ya bani mata ta gari wacce take kula da haƙoƙin mijinta da kamata Allah ya biya ki da Amin ya Allah. Mutabinci. har za ka fita? to zai dan ka fita sai yaushe za ka dawo a zan dawo da insha Allah shikenan Allah ubangiji ya tsare ya kuma dawo da kai lafiya um sun yi maganar kudin nan da Allah ki haƙuri er da zarar na samu kuɗin nan zan baki sai ki Allah da ki su hai dan Allah me yasa kake ma kar ka manta fa yar uwata ka taimaka da kuɗin nan to na gani ne ya dace in maka godiya na gode ba abin da zan ce maka sai dai Allah ya biya ka Allah ya miki albarka amin Assalamu alaikum. Dakta, ina amin sannu. ala Ibrahim. Ina umarnin kuma? Ai maganin da ka ce ba ku da shi a nan. Eh. To tun da zai je famasi ne su. To shikenan. To abin da nake so da Allah sani. Sai kun yi kokari ku dinga dora shi sosai akan shan maganin nan. Insha Allah. Dan Allah ku kokari ku sa shi dole dole dinga shan maganin. <laughs> Eh, Alhaji Ibrahim. Malam Ibrahim. da Allah kai kokari ka dinga shan maganin da sun maka magana kamin ka kwanta bacci ka dinga sha da Allah saboda hakan zai cire maka yanayin yadda kake ji a jikin ka da wasu abubuwa sannan ka rage yawan tunani kasan tunani yana sa kwakwalwar mutum ta yi zafi <laughs> ba za ku gane ba ne amma tunani ciwo ne sosai gaskiya insha Allah zan yi kokarin ragewa mun gode sosai na sha ba da mun gode kaddara ta riga fata dan musulmi kaddara ta ka fadawa ya tsallake ba ka yawwa sannan amma yanzu jikin da dai sauki ko sannan sai ka dauke fa kuma gashi ba ruwa a ɗakin wallahi na manta kuma ba su yau ban je nemo ma ruwa kaji kadara ta afkawa rabu ne zafi da ni daga cikin ƙagen kadara tun da na yi karo da kadara a yanayin da babu daɗi yanzu abin ya citira ya zana tun da babu kowa laifin ban aikata ba amira dama kina raye ina raye mai suna Ina ka shiga? Ina ta faman neman ka. Amira na sha wahala wurin neman ki. Na rasa inda zan ganki. Na yi garari matuƙa. Dan Allah dan Annabi, ina kika shige? Ni ma haka na shiga wannan damuwa na rashin ganin ka. Na shirya tsaf domin aurenka. Amira, wallahi duniya ma ta tabbatar da soyayyarmu. A tambayi kowa na duniyar nan. wallahi ya san ina san ki amira amira amira amira wallahi ina san ki amira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzu bala'in har ya kai haka har ya kai ka dinga sambatu da bango babu kowa subhanallahi amira ce fa wace amira ba kowa a ɗakin nan ba wallahi na ga hamira ka daina irin wannan sambatan ina so idan mun shiga wani abu kowa ya tsaya a wurin da na ajiye shi kowa ya amfani da umarin da zan bashi sannan abu na gaba ina son wannan shi ne. ku sirri mai ku matsayinku na manya ku fara ajiyoyinku okay sir da za mu fita ina so dukkanin wayan da za mu kama a raye na sa su duka amma sa idan suka yi kokarin gudawa ko kuma harbin mu ba idan mun je wurin zan san me kamata. Okay,

ka bar shi waga wallahi sai na bazar da shi dan iskan yaro fara mara komai fara mara ko ina ya ma yi talata ta biya su gaba kawai da roba wancan ai da hankali kowa na shan abin arziki shi shuru shuru sha kowane ɗan adam a duniya akwai jarabtar da Allah ya ɗauko masa kuma kowane ɗan adam a duniya yana da ƙaddararsa ka ɗauka wannan abin da ya faru da kai muƙaddari ne daga Allah kaga ka yi haƙuri da Allah da abin da za mu bari ɗan sauke katifan nan sai mu samu mu ɗan zauna sai mu a zaune ko bai kamata mu ta tsayuwa ba haƙuri ake in ka miƙa lamuranka ga Allah sai ka ga Allah ya yaye ma duk wannan masifin da kake ciki kuma ka yawaita salati da istighfar bismillah ah. na suka bi ni ban sani ba ya zama dole mai farautar su kamar yadda ake farautar nan da amma lallai akwai munafiki a cikin wanda yake fitar da leakage daga cikin lallai idan muka kama shi ba zai ji daɗi ba kana ji ko malam ibrahim ka yi haƙuri da abubuwan da suke faruwa ka dinga istighfari da hailala sai ga Allah ka kuma sauki cikin lamarin ka san fa ita rayuwar nan da ayan da ka ɗauki kanka sai ka ga abubuwan ka suna tafiya a haka ka dau wannan a matsayin jarabawa ya kai ka hawa tangan nan bayani. Bayanin me za ka yi mu? Sana'a muke ba. Sana'a muke gwangwan muke. Jari bola muke rafta. Jari bola? Eh. Kai yanzu wannan kayan sun maka kama da kayan jari bola. Hmm. Me ka gani uga Ma fashe take. Su 'yan jari bola suna da keɓaɓɓen guri inda aka tazunan musu suke suke sana'a su. Barayin banza barayin waje. Ku shige mutum. Santa ba muka yi. Kai. Wai. buje buje buje Wanne kallo ake imana kama da mai satin fararo wanne kallo wai ku ba wanda zai zo yi bela ku na gatse da Allah in dai ni ne dai ko na faɗa gida wallahi ba fito da ni zai yi ba saboda wallahi tallahi kan bala'i a gidan mu wani hmm, to ba ni yoga hmm, idan gidan mu suka san ina nan hmm, kuɗi za su kara turowa a ci gaba da rike ni na gare su ba wanda zai fito da muna baka kana roƙo sati mu ɗaya fa yanzu daga fita daga prison kuma shi ma sai da wa'adin mu ya cika na rantsa da Allah mun ji garin ya zafi ne kawai shi ya sa muka dan ya abin da muka yi muka yi dan maɗa wannan maɗa wannan wallahi ba to mu ga ko yaki yaki ina kudi zai fito wallahi babu hanya babu su wallahi babu kuna gani ba wanda za ku ɗan jawa ɗan samu dan ɗan wani abu ko yaki. Hmm, wani hmm, shari kake nufi? Ah, haka nake nufi mana. Amma kana nufin muka kala wani shari mu za mu fita? Za ku fita. Haɗin ba mu wani abu. Ba za a ba ku dan wani abu ba matsala. Ina yaron nan na kasuwa. Hmm, Wane kenan? Na kasuwar Bello. Wanda yake yin rafta ɗin nan jari bola. Oke. <laughs> Mawalu. Eh shi. Anya ba za mu laƙa mai ba kuwa. kuna tunanin za a samu wani abu a gurin sa muna ba kana roƙo mutumin da kwanan nan ya sai sabon mashin kuma kwanan nan naga hashen dodi yake hawa a ina yake wannan hmm, cikin kasuwa eh, hmm, kasuwa yan bello nan ta yan gongon nan ne eh, mana good kuna tabbacin cewar zai za a samu kuɗi ce maka sabon mashin ma sai a kwanan nan sosai na damu da kai mana baby ga shi ne kin ce wani wai wai awa uku awa ga ne so ne kwana uku akwai matsala ne shi yasa amma na ne maka ajin kawai ke kullum matsala sannan matsala to shikenan ba damuwa bayan ma gaba ɗaya ko da ma baki ba ranar ki duba abin da ya fara watan da kika fifita ni akan wannan yaro amma ina gaya maka da ni ne kuma ka sa Yeah. ke gaba ɗaya a abubuwan na sai na gaba ɗaya sai a hankali da wai kina cewa wani ba za ki samu zuwa ba sai jibi ni ni na zan iya bari sai wani jibi ba za ka gane ba shi yasa kawai na gaya maka ka yanzu din ma kawai na dan yi abin da zai yi ne amma ni gaskiya dai awa hudun nan ni ya mun kaɗan wallahi ha ba bebi kwantar da hankalin ki mana wai tsoron me yake ji na ce ki saki jikinki Cikina na a sake yake yawa mm. ka san wani abu ah. ciki na ka gaskiya bai tarihi da ita ba ka tunanin wani ya zo ko wata ta zo ta yi maki kamar ya ba abin da zai faru ki kwantar da hankali ko ba ni na ga miki ba ba ka tsoron mata ta dawo ya za a yi ta dawo bayan ta da ta fita ba dan Allah ne ba waye waye ni ma ba su kula ba ne Lafiya? Ya. Ya. Kallon kwallo na zo wasan ma da ba. To me ɗakin ma bata nan ta fita? ai a daɗi kenan yaya dama takura mun take yaya ina kallo to tana takura maka in tana takura maka yanzu naira ɗarin da zaka biya ka je gidan kallon kwallo shine ba ka biya ba ya garin ne an shiga na da zabal sai an hankali lillahi wa ta'ala in dan wannan ne ka kada mu gashi ne a raga eh ka je kallon ya dade ka banni dai nayi kallon nan anan dan na fi jin daɗin kallon nan gurin ka je ka yi a wayan ka mana sai ka kalla ya wannan gaba ɗaya dai eh ka je kawai na baka yaya eh. dama da kai maganar da nake so maganar da za mu yi da kai yanzu ba zan samu yi ba saboda yanzu ni kai na a gudu nake jira na ake yi fita zan yi to ha ah, a yaya na wanta in mata aiko ni gunka na me ka san maganan kuɗin makarantar su kaje kaje zan zo zan zo to ha ba na ce mai gadin nan ha dan Allah ka je mana ke sakin tsoro ta kwantar da hankalinki da Allah haba ya za a yi hankali na yi ke kwantar da hankalinki da Allah ya ne wai ya zo kallon wasan Barcelona da Madrid sai na ce mai ai <laughs> timin ma ya lalace shi duk wanda za a ba ba shi da zaɓi komai aka kawo zanci amma akwai abin da zuciya take so wanda kila akwai kalar abincin da baki kya iya ci ni ba da wannan tsirbar duk abin da aka bani gabza kawai shi shikenan ki bani minti biyar kacal yanzu nan zan dawo kina buƙatar ka ga wanda ki shiga Jummai reza tsumagiyar kan hanya fyaɗe yaro ki fyaɗe baban yaro Jummai reza ah. Jummai reza ah. Jummai reza sanin ki sai dai Allah Jummai reza sharinki in kin kulla jimmai bata ware musulmin Allah jimmai bata ware marasa sallah jimmai reza duk wanda ta kinta ta jimmai shi ne za ta yi wa cutar ta jimmai reza Jummai Reza Jummai Reza Jummai Reza Jummai Reza Tsumagiyar kan hanya Fyaɗe yaro ki fyaɗe baban yaro Amma ka lafiya kike kuka da yamma haka? Ina tsaye ni ba ko tsarin ban san kowa ba na ban dan ne ina fita daga abin hawa ƙarari suka kwace min da kai a duk da inda ke ne wani uwan na wani yana cikin jakatta yana kan suna cikin jakatta dukkan kuɗaɗe na a zuba su suna zan gano inda ɗan uwan na yake ba subhanallah Allah dole ke kuka domin ku kina cikin matsala to ga shi kuma ni ma bako ne a wannan garin aiki aka turo ni daga ma'aikata zan je hotel in kwana amma idan babu damuwa me zai hana mu tafi tare kin ga kenan zuwa da safe idan Allah ya kai mu sai mu je raka ki police station sai ki shigar da report akan jakar taki da aka sace ba mamakin aka yi ka sai a kama barawon kuma a samu jakar taki Allah ya na gode a'a cin ga da mun godiya ai duk wanda ya taimaki musulmi dan uwansa to shi ma Allah zai taimaka masa saboda haka wannan ba wani abu bane mu je mota mu wuce ko reza sarki sai dai Allah reza Sharki dinkin kulla bata ware musulmin Allah Jummai bata ware marasa sallah Jummai reza duk wanda ta kintata Jummai shi ne za ta yi wa cutar ta Wato, ƙwararrun garin nan suna gane baki, kan lokacin da baki, ko ƙarfi, ko su ɗauki wani abu na su. ki sai dai Allah assalamu alaikum Tatu, yake taso mu ci abincin. To. Jummai reza duk wanda ta kinta ta. Jummai shine ne za ta yi wa cutarta. Jummai Riza. Lakunya ke ji? To ci na ki kira gemun na bara'in Jummai Riza. Fati. Fati. Fatima. Na fuskanci bacci ke ji. Ki tashi ki hau kan gado ki kwanta ki baccin ki. Haba ya labai. Ai ba sai na kwanta a gado ba. A nan ƙasa ma ya ishe da na kishin gidan. za a yi haka ba don allah ki saki jikinki ko ko tsoro na ke ji a'a ba haka bane ba wallahi ban saba bane ban taba kwana a wutar ba sai yau gaskiya ne na ga alamun haka kinga ki kwantar da hankalinki a kayana da ke amana ce ba zan taba cutar da ke ba ta shi kyau kan ga da ki kwanta ai ba zan iya bacci ba kuma yanzu alwala zan je in dan yi nafiloli kai ka je kai kwanciyar ka idan na gama ni ma sai in zo in kwanta bari in shiga ban Fati?